wadda muka yi kure Allah ya yafe mana yau insha Allah za mu shiga cikin suratun naba suratun naba'i ita ma sura ce makiyya yana daga cikin manyan darussan da suratun naba'i take karantaswa shine tabbatar da za a yi tashin alkiyama Kunga surorin da muke ta karantawan suna kamance ceniya wajen darussan da suke dauke da shi tashin alkiyama gaskiya ne duk daren dadewa da a yi tashin alkiyama duk lokacin da maganan alkiyama yadda su a zuciyar bawa to a lokacin bawan yake iya zama mutumin kirki amma ko da musulmi ne ko da ya yi imani amma sai ya zama alkiyama baya daga cikin damuwansa tuna alkiyama baya daga cikin abin da yake da ta'asiri a kansa to yana da wahala wannan mutum ya zama mutumin kirki shi yasa rukunin musulunci rukunin imani guda shida ne akwai imani da allah imani da ranar alkiyama imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai da imani da kaddara ta alkhairi da ta shari amma inda za ka yi ta bibiyan alkur'ani da sunna za ka ga galibi idan allah ya zo magana a kan imani sai ya dinga haɗa imani da allah da ranar alkiyama imani da allah da ranar alkiyama watan a cikin guda shidan an fi kulla alaƙa. tsakanin imani da allah da ranar alkiyama man kana yu'minu minkum billahi sai ce wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaf'al kaza wa kaza man yu'min kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaf'al kaza wa kaza wanda yi imani da Allah da ranar alkiyama wanda yi imani da Allah da ranar alkiyama maimaituwansa yakan sa ya kama zuciyar bawa idan bawa ya san duk abin da zai aikata a rayuwa za a ta da shi a kan wannan abun a mai hisabi a kan ranar alkiyama wannan zai sa ya dinga ɗaukan miƙati mai kyau duk lokacin da zai yi tafiya suratun na bai ta yi bayani game da cece kuce da kafirai suka yi ta yi game da alkur'ani ita gaskiya babu wata gayya da take iya fada da gaskiya kuma ta bisne gaskiya idan kaga gaskiya ko da ba za ka bi ba ka ba ta hanya ta wuce in ka sha gabanta za ta wuce da ka idan da wani zai iya cin kwalan musulunci ya take shi da musulunci bai fita a garin makka ba idan da akwai wata al'umma wata jama'a ko gwamnati da za ta iya murkushe musulunci to da bai bar garin makka ba amma duk wadda ya sha gaban musulunci sai da musulunci ya yi waje da shi yana daga cikin wadda suka shahara suka shahara wajen fada da addinin musulunci da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu jahalin ƙarshe abu jahalin waɗansu yara biyu ne suka dinga cafansa yadda ake ɗaukan shirwa kafin allah ya ɗauki ransa ba wani wadda ya taɓa tsayawa a gaban musulunci musulunci bai yi gaba da shi ba babu shi to na ba ta ba da bayani game da cewa manyan makiya musulunci masu tinkari musulunci ba su kai labari ba saboda ka ba wani wanda zai ce zai fada da musulunci ko gaskiya ya sha suratun na bai ta yi magana a kan ni'imomi da allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da musu idan muna tuna ni'imomi da allah ya mana za mu rike addini da kyau duk abin da rayuwarka take bukata duk abin da rayuwarka take bukata ba mai hannu akan wannan abin in ba allah ba duk abin da rayuwarka take bukata ba wani mutum ɗaya da in ya cire hannu a kanka rayuwarka ba za ta gudana ba babu shi wannan ke sa uwa ta haifi yaro wani ba ta ga yaron ba ma ta mutu yaron kuma ya girma ya zama alhaji saboda dama arzikinsa a hannunta yake ba mahaifin mutum na mutuwa tun yana aji biyu ko aji uku a firamare bayan mutuwan uban ya zama duk garin ba mai arzikinsa saboda dama arzikin a hannun allah ne idan ubanka da uwarka da su mutu ka zama komai akwai wadda don bayi nan ba ka zama komai ba da suratun bai ta yi bayani game da sakamako da allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa bayi a ranar alkiyama wadda ya aikata mai kyau zai ga mai kyau wadda ya aikata mai muni zai ga mummunan sakamako Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim maɗaukakin sarki ya ce amma ya ta sa'alun ai an ayi shay'in ya ta sa'alun Allah ya ce ganin kafirin makka sun yi jungun jungun suna tambayin junansu wannan ya yi bayani wancan ya yi bayani wancan ya yi bayani wannan ya miko tambaya Allah ya ce ko kun san a kan me suke tambayin junansu Allah ya ce anin na ba'il azim game da wannan babban labari babban al'amari shine alkur'ani sun ga wani al'amari ya zo da larabci da fasaha suna ji rikakku ne a harkar zance da fasaha ga alkur'ani ya zo ya sha kan kowa su masu habban idan wata aya ta sauka sai sun tambayi manzala su ce wai me ake nufi ne ce musu kaza ake nufi Allah ya ce anin il azim game da babban labari shine alkur'ani alkur'ani babu wani abu da yake da girman sha'ani irin alkur'ani shi yasa wadda ya rike alkur'ani da kyau wadda ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kyau ya kasa kayansa kuma ya siyar babban al'amari ne babban al'amari ne duk duniya duk duniya idan suka rike ƙur'ani zai tafi da su zuwa ga tsira kuma ba wadda zai ce shi bai samu wajen da zai kama ba babban al'amari ne ya zo da rayuwa cikakkiya ya zo da rayuwa cikakkiya duk abin da rayuwar dan adam take bukata akwai alƙur'ani duk abin da rayuwar dan adam take bukata Allah ya kira shi tibiyanan likulli shay'in anzalna alayka alkitaba shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra wa nazzalna alayka alkitaba Allah yace mun sassaukar maka da littafi shine alqur'ani Allah sai yace tibiyanan li kulli shay'in littafin Allah yace bayani ne akan komi da komi tibiyanan li kulli shay'in bayani ne akan komai da komai duk wadda ya rike alkur'ani zai yi tafiya ba zai yi tuntube ba duk wadda ya rike alkur'ani zai yi tafiya ba zai yi tuntube ba waɗannan sahabbai da ake ambatonsu kana jin daɗi kana jin shauki kana son su kana ƙaunar su ba wani abu suka yi ba alkur'ani da suna suka rike da kyau waɗannan tabi'ai waɗanda suka biyo baya ko a garinku ne wadda ya rike ƙur'ani da sunna da kyau sai ya baka sha'awa ko baka son sa shi yasa a cikin alƙor'ani Allah sai ya kira alƙor'ani rai rai عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله مدوك كنسر يتي وكذلك أوحينا ilaika ruham min amrina Allah ya ce kamar yadda muka yi wa sauran manzanni wahayi kafin ka Allah ya ce hakanan kai ma sai muka yi maka wahayin ruhi daga wajenmu Allah sai ya kira alkur'ani rai ruhinka da kake tafiya da shi Allah ce alkur'ani shine ruhi domin duk rayuwar da ba alkur'ani rayuwar ba ta da amfani duk rayuwar da ba ƙur'ani duk rayuwar da ba suna ita rayuwar mai rayuwar kamar ba shi da rai kaga kenan ba zai yi amfani ba wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah yace kamar haka muka yi maka wahayin ruhi daga wajen mu Allah sai ya kira alqur'ani ruhi rai domin duk wanda ya rasa alqur'ani a rayuwarsa yayi asara Allah yace ma kunta dari mal kitabu wal iman ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin saukan alkur'ani baka san menene littafi ba baka san menene imani ba walakin ja'alnaku nuran Allah ce sai muka saukar maka da shi sai muka sanya shi ya zama wani haske na hadi bihi na min ibadina Allah ce muna shirye da waɗanda muka ga dama daga cikin bayinmu da shi Allah sai ce wa innaka hadi. ila siratin mustaqim kana shiryaswa kana nusarwa kana bayani zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ce walakin ja'alnahu nuran sai muka sanya wannan alqur'ani ya zama haske duk wanda zai sa alqur'ani a gaba gare shi ba zai yi tafiya a cikin duhu ba

مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أو من كان ميتا الله يتينزو وديك متتشي فأحييناه muka rayas da shi waje lahu nuran muka sanya mai haske yamshi bihi nas wanda zai dinga tafiya a cikin mutane a cikin haske. mafa mafaluhu fi zulumat ya yi ɗaya da wanda yake tafiya a duhu duk wanda ya rasa addini a duhu yake rayuwa duk wanda ya rasa addini a duhu yake rayuwa a wa man kana maitan Allah ya ce yanzu wanda yake mace duk wanda bai riski addini ba a mace yake rayuwa fa ahayainahu Allah ya ce muka rayas da shi wata alnalahu nuran muka sanya mai haske wannan hasken shine Allah a can ayan da muka karanta a baya ce walakin ja'alnahu nuran na hadibihi man nasha'u min ibadina wata ko nuran yamshi bihi fin nas muka sanya mai haske da zai dinga tafiya a cikin mutane da wannan hasken duk inda mai addini yake yana tafiya ne a cikin haske kamar masaluhu fi zulumat ya yi ɗaya da wadda yake tafiya a cikin duhu laisa bi kharijin minha bai san yaushe zai fita a duhun ba kazalika zuyyina lil musrifina ma ya ya'malun kazalika lil kafirina makanu ya amalun Allah ta haka aka kayata ba kafirai irin mummunan aikin ba mun karanta abin da Ja'far ya faɗa a gaban sarki na jashi ba ya ce ayyuhal malik ya ce mishi ya kai wannan sarki kunna kauman ahal jahiliya ya ce mishi mu mutane ne da muka yi rayuwa irin ta jahiliya in za ka fassara jahiliya da hausa in ka gada maka ce rayuwar dabbanci kunna kauman ahal jahiliya ya ce muna rayuwa ce irin ta jahiliya na maitata muna cin mushi wani a fawahisha muna kowace irin alfasha da sabon Allah wani ƙaul arham muna yanke zumunci wani simul jiwa muna muna na makwabtaka wa ya akulul kawiyu min da'if mai ƙarfi yakan cinye mai rauni ma'ana mai ƙarfi yakan taka mai rauni ya wuce malam ni'ima ce ta musulunci kaga in ba don alfarma da ni'imar musulunci da Allah ya mana ba yanzu baka san wace rayuwa kake wallahi wata sai da kare ko alade kake musulunci ne kawai idan ba don alfarma da Allah ya mana na musulunci ba da yanzu wata giya kike sayarwa musulunci ne musulunci ne wa kunna ala zalik yace muna wannan rayuwan hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna Allah sai ya tayar mana da manzo daga cikin mu na arifu na sababu mun san nasabarsa wa sidqahu da gaskiyarsa wa amanatahu da amanarsa fada'ana ila Allah yazo ya kiraye mu zuwa ga Allah lin wahidahu mu kadaita Allah wani abu da mu bauta ma Allah wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min al-hijarati wal awthan yace mu tubu daga duk bauta ma wani abu koma bayan Allah duwatsu da gumaka da muke bauta mu dena wa na bi sidqil hadis sai ce mu umurce mu da gaskiyar magana duk inda da mu yi magana mu rike gaskiya tun daga lokacin masu hankalin larabawa suka fahimci duk inda annabi ya fuskanta sai ya yi galaba a kansu da ya zo wani training ya fara ba wa sabon wannan miyagu suka hankalta suka ce wannan zai yi galaba a kanmu aka fara yakansa bayan ya hana mu cin mushi ya hana mu shan giya duk waɗannan abubuwan sai ce wa amara na bisirkil hadis sai ya umarce mu da gaskiyar magana duk yadda za ta yi sama ta yi ƙasa ka zan mai gaskiya duk kuma rigimar da ta taso sai ka ga mafita kawai shine kai karya sai kai karyan to karyan sai ta sa ka a matsalar da gaskiyar inda ita ka faɗa da matsalar ba ta kai haka Allah ya sa albarka ma gaskiya duk girman mutum in ka gaya mishi gaskiya sai dai ya ji nauyi amma wallahi sai ka yi kima abinsa duk girman ka kuma in kama mutum karya sai kimar ka ta zube shi yasa su larabawa tun a wancan lokacin ba safai masu darajarsu suke yin karya ba ko shugabanni da sauransu da kake gani kimar su da yawa ke zubewa idan mutane mai karya ne babba ne zai zo ya yanka wa mutane karya haka ne ko ba haka ba haka ne to duk lokacin da mutum kuma ya zama mai gaskiya ko baka son sa sai ya zama yana da kwarjini a gunka wa ada'il amana ya ce annabi ya umarce mu duk mu dinga riƙe amana duk wanda ya baka amana ko baka son sa ka rike mishi amana ya lissafo irin umarnin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya basu a cikin shekara 23 duk suka canza suka zama wannan sabon da suke ba mu sha'awa kai kuma tafsirin qur'ani ba baka san shekarun da aka fara da kai ba haka ne idan muna sa karatun a cikin aiki za mu ga rayuwar ta zama kamar kyattawa da bismillah domin shiriyar da allah ya saukar din shine tsiran in mun bi da mu tsira to haka ubangiji ya dunkule wannan alkhairi da shari'a a cikin alqur'ani a wani waje allah yake cewa inna hadha alqur'ana إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين yakamalo na son lishadi an allah ya ce in na hadal qur'ana allah ya ce lallai wannan alqur'ani allah da kansa na magana akan kan alqur'ani sai ya ce ya hadi ni latiha a ka ai ila dari kati latiha akala. allah ya ce kuka wannan alqur'ani daga lokacin da kace ya jagorance ka. allah ya ce zai jagorance ka ne zuwa ga hanya mafi kololon alkhairi da albarka in dai za ka bi alkur'ani inda dai za ka bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam allah ya ce za su tsinkayar da kai za su nusar da kai za su shiryas da kai lillati hiya akwam zuwa ga kololon daraja a rai ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سنة القرآن بشارة ومؤمني وأن سكي أيكا الخير نقرتتم أيكا سوى سنة ببن ساكمكو أرانا القيامة أولي كو الله يتكن جاءكم من الله نور وكتاب مبين من الله نور وكتاب Ilaalahu nita fa'iduwa na wasu kula saɗa ni waya ukhri tuhun waya ukhri tuhun biyan hurmatin Allah ya ce kadi ja a kunminen lahin nurun wa kitabun mu bin, Allah ya ce wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albishirin Kamar duka al'ummar sun ce goro. Allah sai ce kad ja'akum minallahi nurun ga wani haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin littafi ne mai bayani daki daki ya hadi bihi Allahu man ittaba ridwanahu da wannan littafin Allah ke shiryas da duk wadda suka bibiyi dan Allah in Allah na son kada da su yi in Allah na son kaza da su yi in Allah bai so da su bari ya hadi bihi Allah ba a ridwanahu da wannan littafi na alkur'ani Allah ke shirya da dukkan waɗanda suke bibiyan yardansa Allah ina za ka shirya da su Ya ce subulas salami hanyoyin aminci hanyoyin aminci wa yukhrijuhum zulumati ila nuri bi iznihi kuma Allah na cire su daga cikin dufai zuwa ga haske da izininsa sai ce wa hadihim ila siratin mustaqim sannan yana shirye da su zuwa ga hanya madaidaiciya duka wannan aikin alkur'ani kankat a ƙur'ani Allah ya ce ƙul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce musu bi fadlillahi fadlullahi huwa al-islam wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya al-qur'an fa bi dhalika falyafrahu Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka baiwa da muka musu na musulunci da alkur'ani Allah ya ce su yi ta'albishir suna nishadi suna farin ciki huwa khairun mimma shi shine mafi alkhairi na duk abin da su tara a duniya idan duk abin da ke duniya na arziki da mallaka naka ne a ƙur'ani Allah ya ce kimar abun bai kai ka samu alkur'ani ba bai kai ka samu alkur'ani fadlillahi wa bi ka ce musu bisa falalar Allah da ya muku da rahamar Allah musulunci da alkur'ani fa bidhalika falyafrahu Allah yace bayi su yi farin ciki ku ji daɗin ku Allah ya rufa muku asiri Allah ya zama gatan ku huwa khairun Allah yace wannan falala da rahamar shine mafi alkhairi mimma yajma'un kan abin da duk mutane suke da tsada da kimar jarinka bai kai alkur'ani ba girman ofishinka bai kai alkur'ani ba ‘ya'yanka da kimarsu ba su kai ƙur'ani a wajenka ba amfaninsu bai kai ƙur'ani a wajenka ba fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u shi yasa lokacin da mutanen makka suka nemi waɗansu ayoyi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo musu da mu'ujiza ya zo musu da kaza Allah ya ce haba ku kuwa awalam yakfi anna anzalna ilaykal kitaba yutla alayhim anzalna alaykal kitaba yutla alayhim inna fi dhalika rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun ya ce a min yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim Allah ce bai ishe su ba Allah ce bai ishe su ba ga alqur'ani mun saukar maka kana karanta musu Allah ce to me ba su kuma Allah ce wannan bai ishe su ba anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim inna fi dhalika la dhikra wa rahmatan la rahmatan liqaumin wa dhikra liqaumin yu'minun Allah ce rahama ce wa'azi ne ga mutanen da suka yi imani da Allah shi yasa shi Allah da kansa yake jinjina ma kansa da ya saukar mana da alkur'ani قيما قيما لينذر من لدنه ويبشر المؤمنين المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الله يتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya saukar wa bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan littafi na alqur'ani wa lam yaj'alhu iwajan kuma Allah bai sanya littafin ya zama mai dungu-dungu da kwana-kwana a cikinsa ƙayyiman miƙaƙƙe ne duk abin da alƙur'ani ya zo da shi direct za a shirya su da mutum in abu ba kyauta ke za a ce ka bari sai a gaya maka dalilin da ya sa aka ce ka bari sai a gaya ma haɗarin da za ka fuskanta in baka bari ba duk abin da aka ce ka yi sai a gaya maka riba da moro-moro da za ka samu in ka yi in ka ƙi a gaya maka abin da zai biyu baya sai alƙur'ani Allah ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya saukar da alƙur'ani wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babban labari ne ko ba babban labari babban al'amari ne ko ba babban al'amari ba to shine Allah ya ce anin naba'il azim suna tambayan junansu ne akan wannan babban al'amari muhimmin abu menene abun Allah ya ce alqur'ani allazi hum fihi mukhtalifun wadda su kuma suna masu saɓani a kansa tun da alkur'ani ya sauka sun gane alkur'ani gaskiya ne amma akwai faduwa idan suka bi alkur'ani kasan da yawa da yawa in kana bibiyan za ka ji allah na ambaton girman kai galibi shi yake hana mutane su bi gaskiya wani zai gane amma dai ba zai iya shiga cikin mutane haka to da ya haƙura ya zauna a cikinku ya ji karatun wanda ya haƙura da karatu eh wurare da yawa in Allah ya ambaci bata wadda suka kangare Allah sai ce girman kai to abin da ya samu larabawa ke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da alqur'ani to amma suna duba kimarsa yayin za a yi a ce wannan shine jagoransu dama a nemi wani mai dan dama dama mana wadda yake da dan arziki a makka babban mutum wadda su a ganin su shine babban mutum abin Allah mai kudi shine babban mutum waƙalu suka ce laula nuzila hadar ƙoranu ala rajulin minal ƙaryatai azim ai ala rajulin azimin minal ƙaryatai suka ce to qur'anin nan kai kuwa ai an zo da matsala ina ma da a ce an saukar da shi ne wa ɗaya daga cikin manyan mutanen nan guda biyu na makka ko na ta'if idan a makka ne ga abu jihalin da shi aka saukar wa ƙur'an idan a ta'if ne akwai urwa ibn mas'ud a sakafi da shi aka saukar wa aina mun bi amma a ce wa muhammadu jama'a mun fahimta kaga ashe ba ƙur'anin ne matsalansu ba wadda aka aiko da ƙur'anin ne matsalansu ya kasa su bi shi haka yahudu yahudawa sun san manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda suka san 'ya'yan cikinsu amma matsalar sai kullo inda ba su yi tsammani ba sai su in suka yi biyayya a haka sun faɗi sai sa suka juya baya to ɗaya daga cikin abin da za ka ma kanka na faɗa shine duk lokacin da kaga gaskiya ka ba ma kanka haƙuri masu gir ko malami ne baka shiri da shi amma in ya faɗi gaskiya ka ba ma kanka haƙuri ce tun da ba malamin ƙungiyar ku bane ba malamin ku bane ba kaza ɗin ku bane a'a ita gaskiyar wata ita independent ce ita tana cin gashin kanta ne kuma tana iya murkushe kowa to lokacin da alkur'ani ya zo duk hanyar da za su bi su yaƙi alkur'ani alkur'ani ya gagare su to alkur'ani zai yaƙu ne ba zai yaƙu ba kai daga ganin yadda ake haddan alkur'ani kasan kur'ani ba zai yaƙu ba to sai suka fito da salo salo salo na yaya da su ɓaci alkur'ani su jefa mishi wani mummunan maganan da mutane za su yi kyamansa wannan ita ce al'adar kafirai tuntuntuni tuntuntuni shi dai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai da gunsuka bai da gunsuka babu wani annabi da Allah ya taɓa turowa duniya da kuma aka ba da dama wa masu suka su yi suka duk inda ka kalle shi za ka gan shi garau domin su mujurmai ɗaya daga cikin abin da suke so duk wadda zai faɗi gaskiya duk wadda zai faɗi gaskiya damuwansu su mai tabo yadda za a dinga bashi tsoro da tabon idan ya ƙi abin da ake so a ɓata shi da tabon shi yasa ko goro da ka saya abun wata yarinya karka yadda ka je gunta koko biyu mutane da eh ko da baya son ka na ce haɓa kai ka a ka rike addinin ka da kyau ka rike addinin ka da kyau ko waɗannan 'yan siyasa da kuka gani suke bin malamai a jiki a jiki Allah da yawan su ba Allah ne manufar su ba so suke su musu fenti ba wai kauna bace ba wai soyayya bace so suke su lalata malamin su sashi a cikin wata badakala yadda abin da yake yi zai bar kima jama'a kun fahimta? to sai suka fara yarfel ma alƙur'ani waɗannan sai su ce ƙarya ne sahirun kazzab ka wani yana zaune abin sai ce kai kai kai mu dai mu wani abu muhammadu dai a ce yana ƙarya <laughs> mu dai mu wani suna wannan ya ce sihiri ne bal abgasu ahalamin bal iftarahu bal huwa sha'ir افتراه بل هو شاعر فليأتنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل قالوا أبغاس أحلام وإن صدق suka ce آآ يا يا يا مفرقيني idan kawai ya je ya kwanta bacci ya yi mafarki abubuwan da ya tarkato a mafarkinsa sai ya zo ya ce allah ne ya aiko shi baliftarahu waɗansu suka ce a'a ba mafarki ba ne ƙaga yake yi bal huwa sha'ir waɗansu suka ce a'a waƙa ne mawaƙi ne ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحقون إليه أعجمي وهذا لسان عربي Allah ya ce walaqad na'lamu annakum yaquluna innama yu'allimuhu bashar Allah ya ce ai mun san abin da suke faɗa cewa suke wai wani mutum ne yake koya ma annabi Qur'ani Allah sai ya ce lisanul ladhi ilaihi ilayhi a'jamiyun ai harshen da suke karkata gare shi suke cewa shi yake koya wa annabi Qur'ani ba ajame ne ba balarabe bane wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan kuma harshen larabci ne da yake cike da fasaha waɗancan sai su ce to boka ne ce gaskiya boka ba boka ba ne waɗansu su ce mahaukaci ne shi yasa duk abinda da ka yi ustas ka je duk abin da za a jefe ka tsatsauran ra'ayi kaza kaza a tsaya abin amma kar a ce in ka ci bashi baka biya kar a ce ka nemi yar wani kar a ce ka nemi matar wani kar a ce ka saci kudin wani kar a ce an baka kudin wani ka rike kar a ce kana da taurin bashi a je dai a yi ta cewa kana da ra'ayi kar ka bude wata kofa to aka rasa yadda za a yi ƙarshe fa kuma wannan sunnar Allah ce bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum Allah ya ce bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum Allah ya ce sun karyata gaskiya lokacin da gaskiyar ta zo musu fahum fi amrin marij Allah ya ce sai suka shiga cikin wani al'amari mai raurawa sai suka rasa wace matsaya da su tsaya su yi hukunci wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan wancan ya faɗi magana sai wannan ya ce kai gaskiya wannan maganan ba haka bane mu nemo dai wani idan wancan ya faɗi magana sai wa'annan su ce gaskiya ba zai yi ba za a mana dariya in wancan ya faɗi magana har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya sun gagara tsayi da matsaya ɗaya a kansa kuma duk wanda aka turo aka ce ya zo ya ji abinda annabin ke faɗa ko shi ma zai samu wani eh, suna zai raɗa mishi wani dewa in sun zo su musulun eh. animshu wasbiru وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على su ne aka ware aka ce yau ku je majalisin annabi ku ji abin da zai faɗa kowa ya ɗauko mana implication da ya ji da yadda za a zo a ɓata shi wantsara kalmala minhum lokacin da suka koma manyan suka ce musu yaya suka ce ga in kada la yadilluna da suka dawo aka ce musu ya yau me suka ce in kada layadilluna an alihatina wallahi yau kam saura kiris da ya raba mu da sulata da musa <laughs> saura kiris da yau mun rabu da gumaka laula an sabarna alaiha ba don mun dage mun yi hakuri mun cije ba wan talakal mala'u minhum sai manyan su ce musu animishu wasbiru ala alihatikum a dage a rike gunki da kyau <laughs> eh, eh. to daga ƙarshe sai suka ɗunguma suka je suka samu walid bin mughira wadda mun karanta bayanin a tafsirin mu na suratul muddathir yana daga cikin masu dukiyarsu da fasaha da iya zance sai suka ce ranka ya daɗe yanzu mun dakatar da duk wani mataki na sukan ƙur'ani kai ka soka sai mu ɗauki abin da ka yi sukan da shi sai mu yada a cikin larabawa kowa ya ji daga bakin ne zai karba ya ce musu kai ni fana je na saurari ƙur'anin nan abin ne da daɗi wallahi sakonsa da kama zuciya suka ce ranke daɗe fa dole a yi haka in ba a yi haka ba akwai ɓaraka tamatun da ya gane gaskiya kuma gaskiyar ta ci karo da maslahasa haka ya haƙura shine ya yi shuru yanzu duniyar kafirai ta ba shi dama shi kaɗai ne zai faɗi sunan da zai faɗa a kan ƙur'ani a yaɗa saboda a bata ƙur'ani shine Allah ce innahu fakkara innahu fakkara innahu fakkara wa kaddar Allah ya ce ya yi shuru ya yi nazari sai ya kaddara abin da zai faɗa akan alkur'ani Allah ya ce faƙutila kaifa kaddar an tsine mishi albarka wannan tunani da ya yi ma ya raɗa masu alkur'ani suna Allah ya ce sun maƙutila kaifa kaddar an sake tsine mishi albarka na nazarin da yake yi akan zai sa sunan banza wa alkur'ani sun ma nazara sai ya tsaya ya sake nazari thumma abasa wa basar ya tsume ya turnike thumma adbara wastakbar Allah ya ce ya juya baya ya girman kai yake Allah bayan ya gane faƙala in haza illa sihirun yu'thar ya ce ƙwar'ani nan ba komai bane sihiri ne kawai da annabi ke samu daga wajen mutane in haza illa kaunar bashar zantuttuka ne na wani masirci shi kuma ya ɗauko ya zo yake mallakan kwakwalen mutane da shi sa sakar Allah ya ce wallahi sai na shigar da shi wutan sakar wa ma adraka ma sakar Allah ce kai ka san wutan sakar kuwa la tubqi wa la tazar duk abin da ta kama ba ta rage komai kuma ba ta barci takan ɗaya fata ta babbake shi Allah ya ce kuma mala'iku goma sha tara ne suke tsaro a kanta Allah ya ce wallahi sai ya shiga wannan mutane shi yasa duk wanda ya ce zai faɗa da alkur'ani sai ya tada duk wanda ya ce zai faɗa da alkur'ani sai ya lalace sai hau ya bi shi jama'a mun fahimta allazi hum fihi muktalifun wadda suke sabani akan shi su ce kaza su ce kaza su ce kaza su ce kaza haka alkur'ani ya fita salun alum ai maganan Allah ne ba wadda zai iya atakin na alkur'ani babu shi kalla ya alamun Allah ya ce a'aha da sannu za su sani thumma kalla ya alamun sannan da sannu za su sani za su sani ai ko wanda ya fi karfin ka ne ya ce ma da ka sani a cikin mutane ai abin tsoro ne balle ubangiji to duk wanda suka doge akan kafirci suka doge akan wannan fadan babu wadda bai yi mutuwar walakanci ba ran da aka fita badar wa izga dauta min a halika tubawwi'ul mu'mini na maka'ida lilkita lokacin da annabi ya fita yana na position na yaƙi inda dakaru da a tsaya duk inda waɗannan kafirai da su faɗi sai da annabi ya nuna musu idan ya taka sai ci kun ga daidai nan a nan gawan wani da ku tsince ta in ya matsa gaba ce a nan za ku samu gawan abu jahalin in ya wuce a gun kowa aka tsinci gawansa illar fada da addini illar fada da addini in aka ce harka ce ta addini harka ce ta sunna in ba da ka yi ba kaga ɗanka zai bar shi in ka ce ba da ka yi ba shi ma ba dai yi ba to za ka shiga matsala haka ai bayan sun kafirce din sun zo kuma sun tsare hanya ne na kafaru wa saddu an sabilillahi wa saddu an to duk abinda ubangiji ya ambata abinda ya tabbata kenan kuma walil kafiri na amfaduwa kafirai wadda suka kafirce suna da kwatankwacin abinda ya same su sai allah ya ce alam alam arba arda mihada Allah yace ban sanya muku ƙasa shimfiɗaɗɗa ba karatu ya dawo kan ni'imomi da Allah subhanahu ta'ala ya ni'imtar da bai yadda ya shimfida ƙasa jiya mun yi bayani alam arba arda kifata Allah ya shimfiɗa wa bayi ƙasa yadda za su yi rayuwa komi Allah sai ya hore musu allazi ja'ala lakumul arda mahadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai ce kulu wara'au an'amakum inna fi dhalika la'ayatin liulin nuha allazi ja'ala lakumul arda mahadan Allah shine sanya muku kasashin fidadda abin godiya ne ko ba abin godiya ba wasalaka lakum fi subulan ya huhuda muku hanyoyi da za ku dinga tafiye-tafiyen ku a cikinsu wa anzala min sama'i ma'an ya saurar muku da ruwa daga sama fa na bihi azwajan min nabatin shatta Allah ce da wannan ruwa da muka saukar muka fitar muku da dukkan dangin nau'ukan tsirrai daban-daban wanda za ku rayu da su kullu Allah ya ce ku ci ra'au al'amakum ku yi kiwon dabbobin da su inna fi zalika la ayatin li ulil nuha Allah ya ce akwai ayoyi a cikin wannan wannan bayani Allah ya ce ga masu hankali ubangiji ya shimfiɗa ƙasa ya sanya bayi a bayan ƙasa ya tsara musu rayuwarsu a bayan ƙasa kuma ƙasar ta dace da yanayinsu alladhi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa fi lakum fiha ya yasa hanyoyi kasar in ana tafiya Allah bai yi ta kamar toka ba ina jin ko suratul mulk ne ko kalam ne inda yake ta zalulan famshu والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا ja'alakumul arda Allah shine ya sanya muku wannan kasan zalulan horarriya famshu fi manakibiha ku yi tafiye ku a sansaninta a sasanninta duk inda kuke so ku shiga inji Allah wa kulu min rizqihi ku ci arzikin Allah wa ilayhi nushur tashi da komawa yana ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana zuwa ga Allah ake Allah bai yi ta kamar toka ba yadda ana tafiyan sawu zai dinga nutsewa ya yi ta yanayi da rayuwar ɗan adam zai dace da ita ya hore ta a tono ruwa ciki a yi gini a kai a yi kiwo a kai a yi dukkan dangin rayuwa da yau da gobe muke yi a kai duka alam na alil arba. mihada Allah ce ashe ban sanya muku ƙasa shimfiɗaɗɗa ba waljibala autada na sanya muku duwatsu a matsayin turaka mai ita ƙasa jiya mun karanta yadda ubangiji ya sanya duwatsu suka kakkafe wannan ƙasar akwai wadda zai iya ma bayi haka babu babu waje alnafil ardi rawasiya an tami da bihim allah ce mun sanya duwatsu a bayan ƙasa don karta dinga motsi da su kar in ana tafiya in an yi nauyi ta nan ta karkata ta nan in an yi nauyi ta can ta karkata ta can haka bayan suke rayuwa waje alnafin ardina wasiya an tami da bihin waje fi fijajen subulan la'allakun ta tadu muka sanya hanyoyi manya ka ɗauka aikin gayya aka yi aka share hanya daga bauchi zuwa kanu la'allakum tahtadun Allah ce don ku dinga shiryuwa zuwa ga duk inda kuke so ku ce hatta ƙauyuka da kake ganin su jifa jifa a cikin jeji da sauransu a suratu sabai sai da Allah ya magana a kai saboda a dinga samun zango zango in kai tafiya wuni daya ko awowi ko kwana daya ko kwana biyu kuma ka yi kici da dan wani kauye da za ka huta ka dan samu ce ka ci kafin ka wuce duka hikima ce ta Allah kuma ni'imomi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da bayi su وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم معا فراتا رواسي شامخات وأسقيناكم Allah ya ce garin duwatsu mun sanya su manya-manya kafaffu a bayan ƙasa sun kafe ƙasa kuma su ma arziki ne abubuwa da ni'imomi ba za su girku ba Allah ya ce da auta da wa khalaqna kum ja, Allah ya ce kuma muka halicce ku maza da mata akwai fa'ida ko ba fa'ida <laughs> akwai fa'ida inda duk maza ne ko inda duk mata ne akwai abubuwa da ba su gudana ba ganakon azuwa da Allah ya ce mun halince ku nau'i bibbiyu ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين الله يتي daga komai komai da komai Allah ce خلقنا زوجين mun halice shi mace da namiji la'allakum zakaru don ku wastu saboda na daga cikin ayoyi na Allah da suke nuna kadaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya maza da mata ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah sai ya halitta muku matanku daga jinsin ku matan aka halitta musu mazajensu daga jinsin su mutane yan uwansu litaskunu ilaiha Allah ta don ku dinga samun natsuwa zuwa gare shi wani magana za a yi ta maka baka gane ba in matan ka ta ma bayani sai ka gane Wajen ya ce gaskiya ne waje alabai na kuma waddatan wa rahama Allah ya ce sai muka sanya soyayya da tausayi a tsakaninku mawadda kauna wa rahama da tausayi Allah ce inna fi zalika la ayatin ya yatafakkarun cikin wannan al'amari Allah ya ce akwai aya ga mutane da suke da zurfin tunani akwai aya ko babu akwai aya akwai aya wa khalaqnakum azwaja mun halicce ku jinsin maza da mata Allah ya sa dace to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk